آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala ya sare mana haduwa a wannan safiya ta juma'a goma ga watan ramadan na shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne 27 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin miladiya a wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar rigawa a ci gaba da karatun da muke na littafin kawfir sa'imin wa mauridi sabirin malam abdullal jirbu'i mun karanta nassin hadithin mu'adha radiyallahu anha da ta tambayi aisha radiyallahu anha akan ramukon azumi ga mace mai haila cewa ma balul ha'ibi taqdi sauma wala taqdi salah menene sababi ko hikima ta shari'a da ta sanya mace mai haila bayan ta yi tsarki za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba to shi ne Aisha radiyallahu anha cike ce mata haruriya anti ke yar haruriya ce kawari jawa daga wannan fikirar kika fito ta masu tambaye-tambaye akan hikima ba za su bi sunnar ma'aiki salasalama mu ba sharatan ba ko ba za su bi shari'a ba sai suna tambaye-tambaye da bai musu da hankalinsu ba su yi watsi da shi ta ce a a lastu bi haruriyacin walakin ni as'alu ni kawai tambaya nake ni ba yar kawarijawa ba ce qalat shine aisha tace mata kana yusibuna dalik. fannu umaru bi qada'i isau irin wannan hali mukan shiga cikinsa kuma akan umarce mu mun sani kuwa ba mai wannan umarni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mun lura da lamari ne da ya shafi mace babu mai kawo wannan zance kusa da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba shi manzon Allah da kansa ba sallallahu alaihi wasallam ce ana umartar mu murama azumi wala nu umaru bi qada'is salah amma ba a umartar mu mu rama sallah muttafaqun alaihi yau abin da muka ce za mu karanta shine fiqihun wannan hadisi kamar da malamin ya rubuta ya ce dullul hadithu ala wujubi قضاء ما فات صومه من shahari ramadan wannan hadisi yana nuni akan wajibcin rama abin da azuminsa ko azumtarsa ya kubce wa mutum a watan ramadan wafihi min al-masail daga cikin matsalolin da za a tattauna a wannan hadisi awwalan na farko wujubu qada'i ma fata min saumi ramadan wajibcin mutum ya rama abin da ya kubce masa a watan ramadan wannan wajibi tunda shi wannan azumi na ramadan rukuni ne daga rukunin musulunci kuma farilla ne farilla ne akan duk baligi ya azumci watan ramadan don haka in ya rasa wani abu ya sa bai yi ba wasu kwanaki ba wai ya ƙi ba saboda ba lafiya ko yana halin tafiya kamar da Allah ta'ala ya yi nassi cikin alkur'ani to in yi wannan abu ya faru ga abin da aka ambata fa'iddatu min ayyamin uka. ya samu wasu kwanakin na wasu ko na wani watan daban ba ramadan ba wato bayan ramadan sai samu wasu kwanakin ya rama wannan azumi to yin wannan ramukon wajibi ne eh ba zaɓi ba ne wannan shi ne farkon abin da za mu fahimta daga wannan hadisi wujub ah, ce wa ya dullu alaihi aidan qaulullahi azza wa jal kuma dama faɗin daga cikin abin da yake nuni zuwa ga abin da wannan hadisi ya nuna shi ne faɗin Allah ta'ala a cikin alkur'ani faman shahida min kuma shahra falisum wanda yake halarce a wannan wata yana nan mazaunin gida kuma lafiyar salau falyassunhu gani umarni falyassunhu lalle ya azumce shi wa man kana wanda kuwa ya kasance ba shi da lafiya saboda rashin lafiya baya tafiya daidai da abin da ya shafi azumi mana ga azumi a ɗora mutum kuma a ga rashin lafiya kuma a ɗora mutum azumi shari'a ba ta haka in har ba zai iya ba to ya ajiye idan ya warke sai ya rama a wani lokaci daban man kana maridan Au ala safarin ko kan halin tafiya yace tun min ayyamin ukhra duk dai wannan mun san shi don haka wannan fiƙihun farko da za a fahimta daga wannan hadisi shine wannan wajibci yau ka fahimci darasin ma'ana wajibi ne wannan rama azum ba mustahabbi ne in ka ga dama ka rama in baka ga dama baka bashi a'a wajibi ne a rama azumin da ya kubce a watan ramadan kar mutum ya ce bai sani ba shine ma'ana yau a fito maka da shi ka je. cewa in ka rasa ko wani azumi ko wasu ranaku na azumin watan ramadana ya kubce maka saboda tafiya ko rashin lafiya to bayan azumin ka samu wata rana karama saboda wannan azumi wajibi saniyan ta biyu al'aula abinda ya fi biman alaihi alqada'u ga mutumin da ramukon azumi ya waje ba a kansa an yi badira ila siyami shi ne ya yi gaggawa ya yi da wuri bayan ramadan wala huta akhiruhu jawazan yana da dama ya halatta a gare shi ya jinkirta tunda wajibi ne muwassa wajibi wani iri muwassa cikin wajibai malamai tafan usulul fiqh suna kasa wajibi bi iddati i'tibarat ana kasa shi gurgudan hali daban-daban da mahanga daban-daban wajibi ne mubayyak wajibi ne mubayyak ai tuhu bayyiqun abu kaza wajibi ne kuma wajibinsa mai kunci ne lalle yana da wani lokaci in ba shi a cikinsa aka yi ba to babu kamar watan ramadan shi kansa ko ba ka cewa za ka yi azumin watan ramadana a shawwal babu ba shi da wani lokaci in ba ramadan ba in gane yawwa haka nan azumin lokacinsa shi ne wannan daga alfijir zuwa magariba ko ba ka cewa in ya kubce ma bari ka yi da daddare ba a yi da daddare an fahimci abu wajibi muwassa shi kuma wajibin da lokacinsa yake da faɗi kamar sallolin farilla mustahabbi ne ka yi a farkon lokaci amma wajibcin ya shafi duk lokacin akwai lokaci yasa akwai lokaci kutari ko kuma da malami sun kasa akwai kuma daruri a cikin dai kai sallar ka a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta misali a zahar yaushe ake farawa lokacin ta ke yi zawali daga rana ta gota daga tsakiya lokacin azhar yayi ba karfe ɗaya ba ba karfe biyu ba ko yawwa lokacin ta shine rana ta gota daga tsakiya idan daga wannan lokacin yayi to yi daga farko a farkon lokaci wannan mustahabi ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da aka tambaye shi a wani karo wannan aiki ne yafi yace yin sallah a farkon lokacin ta to amma ya halatta a yi ta a cikin muktarin nan gaba ɗaya an gane larura ce za ta sa ka tsallake wannan muktarin har ka shiga daruri amma duka in ka yi a cikin lokaci ka yi amma mutum ya zauna ya ƙi har lokacin gaba ɗaya ya fita gaba ɗaya to ya yi laifi an gane to wannan abin da yake wajibcinsa yana nan amma kuma lokacin mai faɗi ne shine ake cewa wajibi wani iri muwassa eh muwassa mai kuntatacce kuma bayyik kun ga daga cikin wajibi bayyiki kamar aikin hajji shi ma ba shi da wani lokaci sai me sai waɗannan watanni babu dama ka je ka yi hajji ka je filin arfa a watan ramadan ko ko akwai dama babu dama sai watan zulhijja kuma sai ranar tara ga wata da haka wajibi ne wani iri mu bayyaka ne in ba wani ko ran takwas ga wata ka je kai tsayuwar arfa ba ka da tsayuwar arfa in ka je ran goma ga wata ma ba ka da dole ya zama ran tara ga wata yawa babu wani lokaci in ba wannan ba to wannan ramukon na azumi da ya kufce maka saboda rashin lafiya a cikin watan ramadan shi wajibi ne mun ji a zancen farko amma wajibin wannan iri bayyana ne ko ko muwassa muwassa ne yauwa. ana da dama ka yi a farko wannan kuma shi ne mustahabbi shi ake so ka yi a farkon lokaci ka gaggauta ka sauke abin da yake wajibi a kanka ki gaggauta ki yi azumin da yake kanki amma ya halatta a jinkirta jawazan nuji yau ta bangaren halacci ana gane abu to ya halatta a jinkirta a ce in ka samu wani lokaci ko ki samu lokaci da kika samu karfin jiki da sauransu ramadan ya kare an gaji an yi wani an yi waye bari a bari ko kuma akwai ciki ko makamancin wannan sai a saurara wajen wata kaza nan gaba zan fita daga wannan larurar sai kuma in rama azumi na wani duk ya halatta ba laifi dan ta jinkirta Allah ta ana ganewa to wato amma dai abin da yafi shine al-aula biman alaihi al-qada'u an yubadira ila siyamihi وله تأخيره جوازا ما لم يدخل رمضان آخر مد ون رمضان بشغوبة كو يوه رمضان آخر هكذا كرت مد دي ون رمضان بشغوبة قائدة رمضان العرب شي كن سني ممنوع من الصرف مم. akan waznin fa'alan duk abin da ke kan wazanin fa'alan to mamnu'un min as ya baya daukar tanwini shine ma'ana yawwa to amma a irin wannan halin kamar marartu bi sibawaihi wa bi sibawaihin akhar ya halatta ka sa tanwini in ji dai masu nahau yawwa to wannan shi ma haka ne Malam lam yadkhul ramadanun akhar yace sawa'un kana li udhrin aw li ghairi udhrin ma'ana nan ba a cewa wanda azumin ya kubce masa da uzuri ko kuma yana da wani uzuri bayan ramadan din ya hana ya yi da wuri ko ku ba wani uzuri haka kawai ma da gangan mutum ya ce shi gaskiya sai bayan wata shida zai rama azumin ya halatta ba komai eh, ka ce kawai ba yanzu zan rama ba sai an je haji an dawo sai na gama aikin gona ko yanzu nan gaba daga ina da azumi wajen goma a kaina to kila akwai ayyuka na noma da sauransu da sauransu da wahalhalu ina da wasu ayyuka da za su ɗauke kaina nan gaba haɗa su da azumin da wahala na jinkirta su haga wannan kai ka zaɓa da kanka to wannan yin hakan ya halatta muddin dai wani ramadan ɗin bai zo ba ana ganewa sai ce wa alaihi jamahiru as-salafi wal khalafi wannan shine ra'ayi a mafi yawan malamai daga cikin magabata da waɗanda suka zo bayan su yawa al-imam nawawi haka nan al-hafiz ibn hajar sun faɗi wannan a sharhin wannan hadisi sai li hadisi aisha radiyallahu anha me dalilin cewa ya halatta ka jinkirta ba lalle kayi daga gama ramadan ba yace li hadisi Aisha radiyallahu anha al saboda wani hadisin daban na Aisha qalat ta ce a cikin sa kana yakunu alayya as-sawm min ramadan azumin watan ramadana yakan kasance a kaina wannan kuma mun sani dabi'a ce kusan kace ta dukkan mata da wahala a samu wata mace inda ba ko larura ba da ta shafi jikinta ita kanta ita kaɗe amma in ba haka ba watan ramadan a ce ya wuce ba ta yi al'ada ba ba a saba haka ba kusan duk shekara sai ka samu wannan to shi yasa za ka samu wasu mata suna tambaya a zamanin yanzu kwanan nan ma wata ta irin wannan tambayar wai ya halatta ta sha magani na dakatar da haila saboda ta samu ce ramadan gaba daya kalau ba tare da wata matsala ba malamai wasu sun ba da fatawar halaccin irin wannan abu amma gaskiya barinsa shi ne ya fi musamman a abin da ya shafi azumin wata ramadan akan halatta irin wannan wani lokaci a lokacin aikin hajji. mace da take makka ana shirin za a tafi kuma larurar haila ta zo ba ta yi ɗawafi ba misali lokacin da ranar goma ga wata na ɗawafin ifaba ɗawafin ifaba an gane ba ɗawafin bankwana ba ɗawafin ifada wanda yake rukuni ne idan lokacin tafiyar ta komawa ƙasarsu ya yi ana tsoron zai yi bata gama bata tsarkaka ba ya halatta malaman zamani yanzu sun ba da fatuwa mutum a komace ta sha maganin da zai dakatar da zuwansa har sai ta yi ɗawafinta ta tafi don kada ya zama ta tafi ko a tafi a barta saboda wannan larura an fahimci wannan tunda a yanzu mm, yadda eh, abun nan cakudin eh, harkar hajji yake akan samu larurori irin wannan kaji ana tafasawa a kansu lokacin tafiyar su zai zo kuma abu zai zo mata kuma ba ta yi dawafi ba kaza da kaza yanzu ya za ta yi to ta sauƙaƙa wa kanta ta sha in ta sha wani abu da zai dakatar da hailar har ta gama aikinta sannan ta yi wasu malamai zamani yanzu sun ba da halaccin wannan amma abin da ya shafi rayuwa ta yau da kullum mace tana gida da kuma ramadan ya fi ta yi haƙuri tunda haka mata suke dama ɗabi'a su ce duk abin da aka yi ba za a kufce masa ba idan aka yi wannan mata iya cewa wani watan suna da bikin wance da bikin wane ita ba ta so abu kaza ya zo mata tana ci wannan sai ta sha sai zama kawai abin ya koma wasa ko ba haka bane yawwa amma wajen halacci ba matsala ba ce malamai wasu sun ba da fatawar wannan illa yana da kamar da malin usaimin ke cewa mace ta kauce wa ɗabi'arta wannan kuma a shar'ance ba daidai ba ne ta zauna a ɗabi'arta shari'a ta san da wannan ɗabi'a kuma bin waɗan ƙa'idojin yadda suka zo ya fi da maimakon mutum kullum ya complicating abubuwa ga kansa Allah ta'ala ya taimake mu ta kana ya kuno alayya saumu azumi yakan kasance a kaina ma'ana ramuko ya hau kaina min ramadana na watan ramadan fama astati'u an aqdiya na samun damar in rama illa fi sha'bana sai a watan sha'ban gani watan sha'ban yaushe yake zuwa dab da ramadan shine makocin ramadan ko kaga ma'ana kenan shekarar ta zo shawwal ya zo an yi sallah dulqa'ada dulhijja ko shekara ta kare muharram zo safar rabi'in al-awwal rabi'in al-akhir ko jumada al-ula jumada al-akhira rajab duk ba ta rama ba sai a sha'ban ana cewa sau azumin ramadana saura kwana kaza ko sai ta rama ta ce haka yakan faru a rayuwarta faman astadiyu an aqdiya illa fi sha'ban bana iya ramawa sai a sha'ban in ji Aisha da kanta take faɗin wannan yawa kun ga wannan ya nuna inda zunubi ne jinkirin ai ba za ta yi ba an fahimta ya halatta jinkirtawar har zuwa lokacin da mace ta samu mm, to amma wannan kuma shi bude kofar eh, na farko dai akwai rahama a cikinsa akwai tausayi ga mata saboda wannan abin da yake zuwa musu a lokaci-lokaci kuma a yauwa wannan shi ne so in faɗaɗa su barin waɗannan al'amuran a ɗabi'a su tafi gwargwadon neca ya fi lafiya ga mata an gani da a ce mutum ko mace ta riƙa shan magani don ya kauce duk maganin da mace za ta sha saboda ya mata maganin wani abu ko na dakatar da ciki ko mai babu masu wahalar harkar haila irin masu shan waɗannan magunguna contraceptives ɗin da ake yawan sha a zamanin yanzu maganin hana ciki da sauransu in dai mace tana shan wannan to da wahala ka same ta ba ta da rikici a harkar haila amma duk wanda ya tsaya a kan ɗabi'ar yadda Allah ya yi ɗan adam to za ka ga babu shan wahala a cikin lamarinsu haka lamarin yake dan adam yana fita daga ɗabi'arsa ko akan harkar abinci ne haka yake babu abin da ke jawo mana cututtuka da kansa a zamanin yanzu irin kumukumun nan da ake kunsawa a ciki na sabon abubuwa ka abincin gwangwani preservatives a sa wannan a sa wannan a yi ta ci hmm? ba sai na faɗi sunan wani abincin ba kar a ce yi musu abin nan ko ka hana a sai abincinsu Eh, to duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da sukan jawo mutum matsala da rashin lafiya yanzu gashi nan da wahala a samu a cikin mutum ɗari baka samu wajen arba'in ko sama daga yar karamar kansa zuwa yar babbar kansa ta taba nan ta taba can ana ta manajin rayuwa ai ta shaye shayen maguna kana rayuwa ko ta ɗabi'a sai ka ga duk in sha Allah ta'ala Allah ya kiyaye sai kaga duk wannan abun ka tsallake shi ka ci abin da ɗan adam yake ci a ɗabi'arsa irin yadda dabbobi ya suke ci ka gan su kullun kalau a jeji abin da ke area su shi suke ci ko a gutsuri wannan a ci wannan a ci wannan ga da Allah ta'ala ya gina musu jikin nasu yanayin da suke ciki duk za su iya kofin da shi za su iya zaman su kalau in na sanyi ne kaga Allah ya musu gashi mai yawa ko duk inda suke sai Allah sa suka yi adoptin wannan abu to haka dan adam yake duk inda yake in yana cin abin da yake shine yake daidai da asalinsa cin ganyaye din nan da sauransu da ake faɗa duk abin da ya same ka baka kana zuwa asibiti ba sai a ce ka rika cin ganye ko ba ka bane to wani bawon Allah yake yace na kula in kana da ciwon sugan nan sai ka koma wata akuya akuya tuku ba haka ba za ka zauna lafiya ba ko me ba sai kana da suga ba wallahi ko ba ka da ciwon suga in ka lazumci cin abin da yake na ɗabi'a ne shi ke daga asalinsa da ganye da sauransu sai ka ganka kalau sai dai wani lamari na Allah to wannan dai mu shiga kuma wani zance yauwa mata su yi haƙuri su daina kauce wannan ɗabi'ar da Allah ya sa su haila ta zo ta zo a batta ta aikin ta yadda Allah ya tsara amma shaye-shayen magunguna na dan kautar yau kautar da su ko da da halacci to akwai matsala wajen jirkitawa mace ɗabi'arta Allah ta'ala ya tsare mu karanta zancen alqabi iyab sai mu tsaya a kansa insha Allah قال القاضي إياب falyahsubi ya faɗi wannan a cikin ikmalul mu'lim da ya sharhin sahih muslim yace fa fihi hujjatun liman dhahaba ila anna qada'a ramadana laysa wajiban 'ala al-fawr khilafan lidh wannan hadithin akwai hujja a cikin sa Aisha cewa akwai hujja a cikin ga wanda ya tafi zuwa ga cewa ramukon azumin watan ramadana laisa wajiban alal ba wajibi ne a yi shi a nan da nan ba daga ramadana ya wuce mutum ya wajibi ya gaggawa wannan hadisin dalili ne akan halaccin jinkirin E, mace ta jinkirta khilafan lil ce sabanin yan zahiriya su suna ganin wajibi ne a yi shi alal fauri fa lam yakun alal fa waqtuhu muwassa'un yawa in kuwa ba tilas ne ka yi shi mubasharatan daga gama ramadan ba to lokacinsa muwassa'un yabin mai fadi ne yau kana da damar jinkirtawa muqayyadun bi as sanati yawa an kayyade shi ne da shekara ma'ana karka bari shekarar ta wuce gaba daya wani azumin ya zo kana ko ana binki wani wato wasu kwanaki na azumin da ya gabata to na san wannan akwai tambayoyi da yawa da mata suke akai masu haihuwa ko masu ciki da sauransu sai a koma kuma kan waccan matsala ta idan mace tana da ciki a ko tana shayarwa yaya ramukon azuminta zai zama wani ma in ce ramukon za ta yi ne ko kuwa a ba ta fatawar kawai ta ciyar kun san wannan mazhabobin guda biyu duk shekara sai an zo ana ta tattaunawa a kai wasu eh, cikin gwargwadon kowa manhajinsa na kallon matsalolin fikihu. Eh, a kan wannan sai ka je har rikici ya faru wani ya ce shi ga fatawarsa ita ce fatawarsa habbai kaza da kaza da kaza har wanda ya saba mata ma ka ji mutum yana nema ya sa shi a bidiya eh, to duk wannan ba manhaji ne na daidai ba mas'alolin da ya juzu an yi yukhtalafa fiha ba a rikici ballanta na har a kai ga tabidi an fahimci wannan yawwa shi yasa kullum ne ɗaliban ilimi daga cikin <laughs> shawarwari da ake basu <clears throat> muna yawan kutsawa cikin wannan zance mu ba da nasiha to ba saboda mun fi kowa ba ne amma dai shawara ce saboda haɗin kan mutane sai ka ji wani ya bada wannan ko wani malaminsa ya bada wata fatawa akan wannan sai ga babu wani abu da ya halatta a faɗa in ba wannan ba daga wani ya faɗi wani abu saɓanin wannan sai ce a ko gaggawar a ce jumhurin malamai me yasa suka yi haka shi ya fi ganin ɗaya ra'ayi kaza da kaza jumhurin malaman musulunci suna kan matsalar duk mu bar wannan za mu tattauna shi zama na musamman in na shige shi yanzu zai ci mana lokaci yau amma a dunkule riwayoyi ne suka zo a kan wannan wasu daga cikin sahabbai sun ba da fatawar mai irin wannan hali mace mai ciki ko mai shayarwa kawai ta ciyar yi ilhaƙinta da tsoho wanda ba zai iya azumi ba an gane jumhurin malamai kuma suna kan ana ilhaƙin ta da marar lafiya ne mai ma'anin ilhaƙi ana ƙiyasinta ne a kan marar lafiya shi marar lafiya mai hukuncinsa ga shi nassan a cikin ƙur'ani fa man kana minkum maridan aw ala safarin ko fa iddatu min ayyamin ukhra haka nan a cikin ayar shahru ramadan wa man kana maridan aw ala safarin ko yawwa wanda yake marar lafiya da kuma matafiye ya bar azumi a wa ramadan menene hukuncinsa fa'iddatu min biyu? to sai malamai suka ce idan rashin lafiyar mutum wadda ake sa ran ta ne an gane ba wadda ake abin nan manajin rayuwa gaba ɗaya da ita ba kullum ta yadda azumin ba zai yiwu ba to inda mai warkewa ce ko da ake sa ran warkewa to mutum ya saurara ya jira waraka sai ya rama an gane in kuwa wadda manajin rayuwa kawai za a yi ta yi da ita an sace chronic mai kaza mai kaza wadda gaba ɗaya mutum ya bar abinci awa ɗaya biyu zai rikice kila ma sai asibiti wadda likita ya tabbatar mai irin wannan halin ba zai iya azumi ba ba zai iya ba in ba haka ba zai mutu to irin wannan sai a ilhaƙinsa da tsohon da ba zai iya ba sai a ce ya ciyar saboda koyaushe ma in ya zo azumin ba zai yi ba an fahimta wanda duk ba zai iya azumin ba kwata-kwata to sai a ɗauke shi sai a haɗa shi da tsohon da ba zai iya ba wani shi ne nazarar da mafi yawan malamai suka sai a duba mai ciki da mai shayarwa wani irin kes ne nasu shin ciwo ne wanda ba zai warke ba ko kuwa akwai lokacin da babu shi in dai akwai lokacin da babu shi to sai a haɗa ta da marar lafiyan da yake ciwonsa mai warkewa ne shi kuma mai irin wannan halin me yake yi ramuko yake za mu zo mu tattauna da wannan insha Allah la'alla da hadisan da suke da alaka da hakan mm, na san dai wata rigima ce da duk shekara sai an yi ta amma dai asali abinda ake bi shine dalili yawwa ba ba kawai intima'at ba eh, ina tare da malam wane ba na tare da malam ne haka kawai Eh, wannan fitina ce eh, ka jarrabi addininka ka ɗauke shi ka allaka shi da wani yauwa ka duba abin da yake ya bayyana bisa dalili wannan shine daidai malam alkabi iyad ya fa idza lam yakun ala al-fawr fa waqtuhu muwassa'un muqayyadun bi taqyid sanati yau mun wannan ma lam yadkhul ramadanun akhar muddin dai wani ramadan din bai shigo ba ka waqti salati kamar lokacin sallah ne yawwa wal insanu mukhayyarun fi iqa'i zalika fi ayi waqtin sha'a shi ko mutum an ba shi damar a kowane lokaci na cikin lokacin sallah ya aukar da sallarsa ta yi duk da cewa ya zo masallaci a yi da shi a farkon lokaci wannan shine aula an gane ko wannan kuma mukyale zancen halattar sallar jam'i shi kuma wannan daban yawwa amma in ba jam'in mutum zai zo ba misali yana gida to kowane lokaci ya yi da farkon lokaci da tsakiya da kusa da ƙarshe ya yi sallarsa to duk ya sauke wajibi an gane Yawwa. in kuma aka zo zancen zuwa masallaci yi sallah da kai wannan wajibcinsa daban zancensa daban Allah sa ana ganewa yawa yace lakin listihbab almubadara yace lakin listihbabu almubadaratu abinda yake mustahabbi shine ya yayi da farkon lokaci وتقديم ذلك zalika ala من min النفل nafli yace gabatar da wannan akan wani azumin daban na nafila maimakon ana binka watan ramadan sai ka go kana zancen azumin litinin da alhamis ba ta taso ba sai ka saurara wannan azumin litinin da alhamis sai ka yi kokari ka yi azumin da yake kanka na watan ramadan haka abin da ya shafi sitta shawwal kamata ya mutum ya fara duk da akwai wannan zancen malaman mutum zai iya lura da watan shawwal in zai kare bai yi ba sai ya yi abinsa kafin ya rama duk wannan ya halatta amma dai mutum yana da farilla a kansa kamata ya fara kuma da malam usaimin yana da ra'ayin cewa a idan dai mutum da azumin watan ramadana a kansa to ba zancen ya sitta shawwal me dalili wata mahanga ya hango yake cewa yadda hadithin ya zo shi ne man sama ramadana fa atba'ahu sittin min shawwal ko fa ka'annahu sama dahara kulla kullahu haka ya yake ko wanda ya azirci watan ramadana sannan ya bi bayansa da kwana shida a watan ramadan to kamar ya azumci shekara guda ne shi ne ma usman yake to wanda ake bin sa bashin kwanakin ramadan kuma ramadan din misali ana bin sa kwana biyar to bayan ramadan ai shi bai kammala ramadan ba don haka baya cikin man samun ramadan tuku kun hango zancen don haka kafin ya yi da shawwal sai ya gama ramadana tunda bai shigo cikin waɗanda suka cancanci azuminsu guda ɗari uku ɗin ba ne ladan ɗari uku bai same shi ba yaushe zai je neman ladan sittin kuma bai gama wannan ɗari ukun ba ne mahangar malam kuma fikihu ne wasu kuma sukan ce ba laifi azumin da yake da wani lokaci ake yinsa to ya yi shi sannan ya rama duka dai wannan wasu maganganu ne da ƙala bihi a majmu'atun min ulama Allah ta'ala ya kyauta yace wal asr yace ce kaman sallah ne in ana bin ka nafi farilla ai ba zan san kai wata nafila kuma eh kuma haka bani yanzu idan ka zo za ka yi nafila a masallaci ko za ka koma gida ka ce bari in yi walaha sai ka tuno asuba da zuba ba da kai akai ba wannan walaha za ka yi ko da za ka yi kokari ka aukar shi ne wajibi ka sauke abin da yake farillar ka ne abin da qazi al-qazi iya da yake faɗi anan ya ci gaba yake cewa wal aslu fihi hadithu aisha ta hadha asali dangane da wannan mas'ala shine wannan hadisi na Aisha yace wa amruha ghairu khafiyyin ala annabi sallallahu alaihi wasallam lamarinta ko kuwa bai buya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam falau kana ma fa'alatu ghayra ja'izin lama aqarraha da a ce abin da ta aikata innan bai halatta ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai batta a kai ba da zai mata bayani to rashin bai wajabta mata bai batta har ya abin har ta kai sha'aban ba sai ba ya nuna ya halatta ai haka an gane saboda me saboda wani abu ne wanda abin nan wajibcinsa mai faɗi ne mai faɗi ne don haka mustahabbi ne ai mubadara amma kuma jinkirin ya halatta kun gano wannan in ka ɗau wannan sai ka ga baka tsananta ba kuma baka yi sakaci ba tunda ka duba wadda ta faɗi wannan zance wace ce Aisha ce ko in ka zo kai tsanani ka ce dan me za a jinkirta har wani lokaci kuma kwata-kwata ba za a yi kowace nafila ba saboda za ka dai ba a ce Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma kuma ta rayu wani lokaci ba ce kowanne azubi na nafila ba a tsakani a shekara har ba ne zo ko yawwa sali azumin arfa da makamantansu ranar arfa ta zo shin mutum zai yi azumin nafilar ne ranar arfa ko kuwa ramu ko zai yi in ya bi wannan fatawar ta aisha radiyallahu ta'ala anha ya halatta ya azumin nan na nafila na tsakani wanda shi wajibinsa in wajibi ne ko kuma lokacin yinsa menene mubayyak ne iya wannan ranar ce yake da damar yayi sannan daga baya saboda halaccin wannan jinkirtawar sai amfani da shi kamar yadda sai amfani da wani kuma da muke faɗi wannan zantattuka ne na malamai masu yawa to mu tsaya a nan eh, zaman mu na gaba sai mu tashi salifan da yace in akhara man alaihi alqada'u alqada'a hatta dakala ramadan akhar fa in kana bi udrin kaza kaza kaza insha Allah sai mu tashi akan wannan muna fata Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi ya kara mana tawfiqi dacewa da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allahumma taqabbal minna Allahumma yassir umurana ya Allah muna roƙonka ka yassare mana abin da ya kuntata cikin halayenmu Allah ka biya kowa daga cikin bukatunsa na alheri Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ce miki shugabanninmu akan magani duk abin da ya lalace a cikin lamarin mutane Allah ta'ala ya ƙara mana haƙuri Allah karbi ibadin nan namu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 na'am eh sai ita ce wal har yawa shi wannan hadisin cewa in kai sallar asuba in ka zauna inda kake har rana ta fito kai wasu malamai sun taba wannan hadisin cewa bai inganta ba har amma dai sallar walha da lokacinta shine in rana ta dago gurgudun mashi yawa to shine lokacin walha sawa'un a masallaci kake ko a gida ba matsala in dai ka saba ta duk inda kake sai kai ba lalle ne sai a masallaci kafin ka fita din ba eh, cewa abun yana da ladan umara shine ake zancen hadisin da ya zo da wannan akwai magana a kansa eh, ta bangaren rashin inganci eh, Allah ya samu dace barakallahu fikum لا إله إلا الله الله